Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai leƙa zauren Majalisar Dokokin Amurka ne inda manyan hafsoshin sojin ƙasar suka bayyana a gaban 'yan majalisa don ba da bahasi game da yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a kwanan nan. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai tattauna a kai kenan sunana Mahmud Lalo. Madalla. To shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin Amurka janar Mike Milley ya kwatanta ficewar da Amurka ta yi a Afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska. Yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi. a ranar talata babban sojin amurkan ya fito karara ya amayar da ra'ayinsa kan yadda dakarun amurka suka fice da ƙasar ta afghanistan ya ce ta fuskar tsare-tsare an yi nasara amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faɗuwar was hakan a cewar mile ya kai ga aka waye gari taliban ta koma kan mulki outcomes in a war like this an outcome that is a strategic failure the enemy is in Ya ƙara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a Kabul. Babu wata hanya da za a kwatanta wannan lamari da ya wuce haka. Abin da aka gani kenan bayan shekara ashirin. Ba fa kwana ashirin ba. A cewar General Mille, wanda bakinsa ya zo ɗaya da babban kwamandan dakarun Amurka General Frank McKenzie, ya so a ce an bar wasu dakarun ƙasar a baya. My assessment was uh, in ce bayanan da na tattara tun a lokacin farkon hoturin bara ne waɗanda har yanzu abin dogaro ne sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2,500 ko kuma 3,500 saboda kai ga mafita kwakwara uh, I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. A nan kuma General McKenzie kenan yake cewa ni ma na bada shawara kan mu bar dakaru 2,500 a Afghanistan. Na kuma taɓa bada shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4,500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayina ne. Na kuma taɓa cewa ficewar dakarunmu zai sa dakarun Afghanistan su wargaje da ita kanta gwamnatin ƙasar. Wannan bahasi da janar-janar ɗin biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu ba shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talata da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadar ta shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta Jan Saki ita ce sakatariyar yada labarai a fadar ta White House. And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops. Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun ƙara adadinsu, kuma hakan zai sa faɗanmu da Taliban ya zafafa, da kuma an ƙara kashe mana mutane. Wannan shine gaskiyar lamari da kowa ya sani. would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear eyed about. 'yan democrat da republican duk sun caccaki gwamnatin ta biden saboda bucewar da amurka ta yi a kasar inda suka ce an bar kawayen amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba an kuma ta caccaka sojojin ƙasar ta amurka kan wani harin jirgi mara matuki da aka kai bisa kuskure cikin 'yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun amurkan wanda ya sanadin mutuwar fararen hula goma harin da tuni janar mckenzie ya ɗauki alaki Are you confident confident that we can deny organizations like Al Qaeda and Sanata Mark Kelly na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. Ya ce shin kana da ƙwarin gwiwar za mu iya hana ƙungiyoyi irin su Al Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu. Sai McKenzie ya ce, Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan amurka wannan sako uh, general miller ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara kada a rika saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu a rika yin abu ana duba yanayi wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi. Um, Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hamɓarar ya fice da ƙasar, General McKenzie ya ce tserewa da ya yi ta kara dagula al'amura. Ya ce idan shugaban ƙasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karɓe ikon babban birnin ƙasar. na ga hakan zai kashe kwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin kalabab da julie Letters gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.